Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau 23 ga watan Agusta shekara ta 2019 kafin ku je abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. To alheri jami'an Amurka ba su kaɗai ne suka shan zargi akan kuskure lissafi game da sauran ayyukan Taliban ba. su ma shugabanni a turai da mashawartansu akan tsaro suna shan sukan lamiri da matsin lamba akan haka. ambaliya ta kashe akalla mutane 22 a jiya lahadi kana ma'aikatan ceto suna nan suna neman mutane a cikin gidaje da suka rushe da kuma gudagudan da suka yi sanadiyar bacewar mutane a cikin wata ambaliya ta tarihi a tsakiyar jihar tennessee a yau litinin kasar misira ta rufe babbar iyakanta da zirin gaza yayin da ake fama da tankiya da mayakan hamas da ke mulkin yankin a cewar jami'ai to alheri jami'an amurka ba su kadai ne suke shan zargi akan kuskure lissafi game da sauran ayyukan taliban ba su ma shugabanni a turai da a kan tsaro suna shan sukar lamili da matsin lamba akan haka ambaliya ta kashe akalla mutane 22 a jiya lahadi kana ma'aikatan ceto suna nan suna neman mutane a cikin gidaje da suka rushe da kuma gudaguzan da suka yi sanadiyar ɓacewar mutane a cikin wata ambaliya ta tarihi a tsakiyar jihar tennessee a yau litinin kasar misira ta rufe babbar iyakarta da zirin gaza yayin da ake fama da tankiya da mayakan hamas da ke mulkin yankin a cewar jami'ai kanin labaran kenan rundunar 'yan sandan jihar niger najeriya tana gudanar da bincike akan zargin wani dan sanda da harbin wata mata a kafa sabili da jan kafa wajen bin umarnin da ya bata an tsaya ana cewa ta je mun bude mota za mu shiga ya ciro bindiga kawai ya nasa ma yayan mu a kafa ganiga niga ita tsaye na ce me ya faru haka na bindiga wai eh mu muna bata musu lokaci an ce mu zo mu wuce mun tsaya muna bata musu lokaci hukumomi a jamhuriyar niger na shirin ɗage dokar hawan babura a jihar talabiri da ake fama da ayyukan ta'addanci sai dai masu kula da lamura na cewa kada ɗage dokar ta mai da hannun agogo baya ya kamata amma a bada wasu shirin a ba da wani lokaci a ce daga kare bakwai zuwa kare biyar na yamma a ce to fiye da lokaci lokacin an ga wani babur yana yawo ba na gaskiya ba ne Muna kuma da rahoto kan batun shirin samar da wuraren kiwo a waɗansu jihohin Najeriya sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf farande. Za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa ba ya ko makeri. Jama'a Amurka dai ba su kaɗai ne suka shan zargi akan kuskuren lissafi game da saurin ayyukan Taliban ba. su ma shugabanni a turai da mashawartansu akan tsaro suna shan sukan labiri da matsin lamba akan rashin gane yadda ake fuskantar dambarwa a cikin hanzari a afghanistan tun lokacin da shugaba joe biden ya yanke shawarar janye sojojin amurka daga kasar ta tsakiyar asiya a birtaniya prime boris johnson da manyan ministocinsa suna shan zargi daga 'yan majalisar dokoki na jam'iyyarsu da ma jam'iyyar adawa a kan gazawarsu wurin shirya kwashe mutanensu kafin taliban ta ƙara ƙaimi bayan da amurka da ƙungiyar nato suka yi niyyar janye sojojinsu yayin da ake yi wa juna waɗannan zargin akan rashin shirya kwashe mutane da kuma yanayin hargitsi a filin saukan jiragen sama na kabul wani babban jami'i a jam'iyyar johnson ta conservative tobias elwood kuma tsohon ministan tsaron birtaniya ya yi korafi a jiya asabar akan rashin tsari tsakanin gwamnatocin nato elwood ya ɗora ayar tambaya akan tunanin fara janye sojojin nato daga afghanistan kafin aka fara aikin kwasan fararen hula da ke neman barin ƙasar ambaliya ta kashe akalla mutane 22 a jiya lahadi kana ma'aikatan ceto suna nan suna neman mutane a cikin gidaje da suka rushe da kuma buraguzai da suka yi sanadiyar bacewar mutane a cikin wata ambaliyar ruwa ta tarihi a tsakiyar jihar tennessee a ranar asabar ambaliyar ta lalata hanyoyi a yankunan karkara da hanyoyin layin waya lamarin da suka saka mutane a cikin rashin tabbas akan ko 'yan uwa da abokan arzikinsu sun tsira daga wannan ambaliya ma'aikatan ceton gaggawa suna gudanar da binciken kofa-kofa in ji christy brown jami'ar shirya aikin kiwon lafiya da kuma sa ido a kan kariya a gungun makarantun karamar hukumar humphreys mutane da dama sun bace ne a unguwannin da ruwan yayi yawa a cikin hanzari in ji babban dan sandan karamar hukumar ta humphreys chris davis an rubuta sunayen mutane akan wani allo a cibiyar aikin ceto da kuma shafin facebook na ofishin karamar hukumar gwamnan tennessee bill lee ya zagaya inda lamarin ya faru kana ya tsaya a babbar hanyar waverly inda ruwa ya rusa gidaje kuma mutane suna ɗiban kayansu a cikin ruwan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau litinin misira ta rufe kan babbar iyakarta da zirin gaza yayin da ake fama da tankiya da mayakan hamas da ke mulkin yankin a cewar jama'ai wannan ne dai karin farko da aka rufe iyakar ta rafa a ranar aiki tun farkon wannan shekara hukumomin misira sun ci gaba da bude iyakar a lokacin yakin kwanaki goma sha ɗaya tsakanin isra'ila da hamas a cikin watan mayu a cewar jami'an ƙasar ta misira rufe kan iyakar na da nasaba da kokarin da misira ɗin ke yi na shiga tsakani domin aiwatar da da daɗin shirin tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas sai dai nan da nan ba iya gano dadewar da rufe kan iyakar zai yi ba in ji jami'ai ɗaya daga cikin jaban ya ce wannan matakin matsin lamba ne ga hamas saboda rashin jituwarta da alkahira da kuma yadda kungiyar mayakan take hana samun nasara a tattaunawar da misira ke jagoranta da isra'ila a kaikaice da kuma kokarin sasanta bangaren falasdinawa jama'an sun nemi a sakai sunayensu saboda ba a basu izinin magana da manema labarai ba. An jima kaɗan baba zai sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Niger Najeriya inda aka fara bincike kan zargin wani jami'in ɗan sanda da harbin wata mace a ƙafa bayan wata jayayya da ta shiga tsakaninsu da wasu mata uku. Ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani. Rundunar 'yan sandan jihar Niger Najeriya ta ce tana can tana gudanar da bincike akan wani jami'inta guda da ya harbi wata mata mai suna Hadiza Yunusa a garin Kwantagora. Rahotanni dai sun nuna cewa ɗan sandan sun ji gidan wannan mata ne akan wata takaddama ta rabon gado tare da alkalin da ke shari'ar rabon gadon domin sanya hannu akan wata takarda kamar yadda ita wannan mata mai suna Hadizan wadda a yanzu haka take karɓar magani a asibitin ƙwararru na ibb da ke garin mina ta yi ƙarin bayani alkali sun zo ana magana an kawo takarda an ce in yi sainin sai na ce a sai na karanta takarda in ga me aka rubuta kafin in ce zan yi sainin na gama kenan na karanta shikenan sai ce wato ayi arrestin din mu a wuce da sai na ce to mu je na ce zan buɗe mota zan wuce kawai ban ma dai san me ya faru ba ni dai kawai na ga na daga kafa na ban iya dagawa to yayi kuma a tantin ya kara harbi na kafa guda shine wata ta jaji to malama salama Salamatu Yunusa yar uwa ce ga wannan matar ga ƙarin hasken da ta yi a kan lamarin. Mun zo gurin mota za mu shiga mota a wuce Bidi Bishon sai muka ce to tunna dukan mu an kwashe mu bari a kira mamu mu saboda tunna duk an kwashe yaran ta hankalinta ba zai kwanta ba. Ta hito za ta shiga mota sai ce wai banda ita sai muka ce a'a ko an wuce hankalinta ba zai kwanta ba sai ta ce ita ma sai ta ji. Shikenan an tsaya ana cewa ta je mun bude mota za mu shiga ya ciro bindiga kawai ya nasa ma yayan mu a kafa ga ita tsaye. Sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na ce me ya faru haka na bindiga wai eh mu muna bata musu lokaci an ce mu zo mu wuce mun tsaya muna bata musu lokaci kawowa lokacin hada wannan rahoto dai kokarin jin ta bakin ma'aikatar shari'a ta jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura to amma tuni rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta dauki mataki akan shi wannan dan sanda da ya harbi wannan mata kuma suna gudanar da bincike a kai kamar yadda kwamishinan 'yan sandan na jihar Niger Monday Bala Kuriyas ya yi karin bayani. Ya bani report har yana cikin ana bincike duk abin da aka gani idan yana laifi ko ya dai za a ɗauki mataki a bashin wurin mai da ya kamata. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ga baba Yakubu Makeri ya sake shigowa da karin bayanai kan halin da duniya ke ciki a labaran duniya. Mataimakiyar shugabar Amurka Kamala Harris ta yi magana akan abin da ta kira tsinkaya ta bai daya da kuma buɗaɗɗen yankin Indo-Pacific yayin da take ran gadi a Singapore a farkon takaitaccen ziyararta a kudu maso gabashin Asiya. Da take zantawa da manema labarai tare da Prime Minister Singapore Lee Hsien Loong harris ta jaddada aniyar amurka game da yankin da kuma yin aiki tare da kawayenta wurin bin dokoki da oda na ƙasa da ƙasa da samun walwalar zirga-zirgar jiragen ruwa ciki har da tekun da ta kudu babban dalilin kasancewa na a nan shine amurka ita ce shugabar duniya kuma muna ɗaukan wannan nauyi da muhimmanci in ji harris tattaunawar ta yau litinin ta mai da hankali akan matsalolin sauyin yanayi in ji harris tare da bukatar yin aiki tare domin kawo karshen annobar coronavirus da kuma hana faruwar irin haka nan gaba a ƙarshe shugaban ƙasar taiwan ya karbi allurar rigakafi na farko da ƙasarsa ta tsibiri ta yi a cikin gida da ta kawo cece kuce yau litinin ne aka yi wa shugaba tsain wen alluran farko a bainar jama'a domin fara aikin bada rigakafin ko da yake sashen kiwon lafiya da kimiyya na tsibirin ya bayyana damuwa akan rigakafin da kamfanin harada magunguna na kasar ya yi wanda bai samu amincewar hukumar kula da rigakafi ba domin amfanin gaggawa a maimakon amfani da sakamakon binciken da aka kwashe lokaci mai yawa ana yi akan rigakafin da kuma gwaje-gwaje hukumar ta gwammace kwatanta karfin garkuwar jiki na rigakafin medigan da kuma karfin garkuwar jiki da rigakafin astrazeneca ke da shi gwamnatoci da dama ne da suka amince da yin amfani da rigakafin astrazeneca wanda aka gudanar da gwaje-gwaje masu yawa a kansa da aka saba yi kafin amincewa da rigakafi a gaida baba yakub makeri da karanto mana labarai daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma mu nufi jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka bayyana shirin ɗage dokar hana amfani da babura a jihar Talabere wacce aka kafa a shekara ta 2017 da nufin murkushe matsalar tsaro da ake fama da ita kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Suleiman Muni Barma ya aiko mana. A yayin da yake jawabi wa al'ummar ƙauyen Tem na jihar Tilaberi a ƙarshen mako, inda aka yi zaman makokin wasu mutane goma sha bakwai da 'yan bindiga suka kashe a masallaci ne, ministan tsaron ƙasar Nijar Alkasum Indatu ya sanar cewa gwamnatin Nijar ta ƙudiri aniyar ɗage dokar hana amfani da babura a wannan yanki. A watan gobe ne matakin ke fara aiki a matsayin wani gwaji na tsawon watanni biyu in ji shi. fito wannan watan wannan dokar ɗage ta zane za mu ɗage ta kuma ɗage wata guda za mu wata don mu ga abin da za ta badawa kuma muna so cikin wannan an ɗage ta yin mai motan shi ya zo wurin mai gari mai gari ya rubuta motar shi ya rubuta sunan shi ya yi mishi takarda. Wani ɗarajin kare hakkin jama'a a yankin Tilaberi Muhammadu Ali na cewa soke wannan doka tamkar an cire wa talakawa kaya ne a kafa. Lokacin da aka ɗauki wannan dokar ce aka yi a bar motuna a bar hawan motuna don a samu jami'an tsaro su yi aiki su yadda ya kamata jiragen sama za su zuwa su da shi shawaki cikin yanki-yanki inda suka ga moto buge shi za su yi sai zamanto ba haka ba ne mu aka hana mun hawan moto su kuma yan ta'adda sai suna cin bin su ba ka bisa motunan suka zakwa da aka hana mun mu yan kasa hawa su zaka su abin da suka ga dama ba jakai gare mu yanzu ba dawaki ba raƙuma amma ai aka bada motar nan ka gani vraiment in ma wani abu hauri ka gani ana iya kuwa a sirce a zo a gaya ma jami'an tsaro don su zaka ka fannin tattalin arziki da zuwa noma da kiwo duka rashin wannan motunan ya kawo cikas babba a cikin karkarin nan allai an ka ɗage wannan dokar vraiment tana kawowa wani haske fuskan bunƙasa arziki da na tsaro. Haka su ma masu nazari a kan sha'anin tsaro ke ganin fa'idar matakin sassauta dokar amfani da babura a jihar Tilaberi. To amma kuma akwai buƙatar saka tsari a wannan al'amari in ji Mustapha Abdullahi mai bin diddigin sha'anin tsaro a yankin Sahel. Ya kamata amma a bada wasu sharaɗoɗi. A bada wani lokaci a ce daga ƙarhe bakwai zuwa ƙarhe biyar na yamma. A ce to fiye da wani lokaci in an ga wani babur yana yawo ba na gaskiya ba ne kuma inda son samu ne a ce kowane babur din ma an ba shi lambobi lamba kaza an san nauri kaza ne watakila wannan yana iya sa 'yan ja'an na talabiri su dan walwala kuma su kama mata gwamnati wanda za a ciyo kan 'yan kasa domin su ɗora ba shi labari. A shekarar 2017 ne gwamnatin jamhuriyar Nijar ta hana amfani da babura a wasu gundumomin jihar Tilaberi kafin daga bisani matakin ya mamaye illahirin yankin. a matsayin wani bangare na dokar ta bacin da aka kafa kusan lokaci guda da jihar difa da wani bangare na jihar tawa da zumar dakile aika aikar 'yan ta'adda to amma lura da yadda abin ya haddasa tsayawar al'amura ya sa mazauna yankin tilaberi kiran mahukunta su tausaya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger wani mu rufe taska da hotunan namu a najeriya inda amincewa da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi na samar da wuraren kiwo 368 a jihohi 25 na ƙasa yake ci gaba da ɗaukar hankali ga wakilinmu madina dauda da ƙarin bayani Wannan mataki da shugaba Buhari ya ɗauka ya biyo bayan shawarwari ne da wani kwamiti na musamman ya bashi wanda ya nuni da cewa samun wuraren kiwo zai taimaka gaya wajen rage rikicin manoma da makiyaya da aka gagara samo bakin zaren tun da daɗewa. Shugaban ƙungiyar manoma ta ƙasa akitet Kabir Ibrahim ya yi tsokaci a kan batun. Ƙasar nan ya kamata mu san cewa da kudu da arewa duka ɗaya ne kuma abin da zai kawo zaman lafiya idan aka ce a yi shi to a jaraba in an gaba yi ba ne sannan za a yi magana amma don ka ce kawai don ba a yi abin da kake so ba ba za a samu zaman lafiya ba ni ina ganin ba a kyauta ba so rashin fahimta ne da rashin ba da dama a yi abu shi ke kawo wannan tsammanin za a samu rashin zaman lafiya shi kuwa mamba a majalisar gudanarwa ta hukumar tantance ingantaccen iri na ƙasa ibrahim musa ya ce wannan abu ne da ake da shi a ƙasa tintini kuma in an yi shi yanzu yana da kyau akwai gurare da yawa tun alif dubu ɗaya da ɗari tara da arba'in da takwas zamanin su sardauna aka cicire waɗannan dazuzzuka wannan yunkuri da gwamnatin janar muhammadu buhari ta bujiro da shi yunkuri ne mai kyau idan aka fidda wuraren kiwon nan za a tattara filani a guri ɗaya za a ilimantar da su sannan za a sama musu mashayan ruwan dabbobinsu sannan dabbobinsu za su samu ciyawa mai kyau saboda a yanzu nan nake magana da ke akwai manya-manyan ɗakunan bincike da nazarin halittar tsirrai na makarantun koyon gona kamar zaria akwai nafri suna da wannan tsarin sannan kuma ina ga kamar kano da jigawa a lokacin muna da guraren irin da ake bayan dabbobi inda ake samuwa ingantattun dabbobi da kasashen waje ana bayan su wanda bature ke kira artificial insemination so abu ne mai kyau shi ma mataimakin shugaban kungiyar manoma auduga ta kasa dr manzali ɗayyabu taura ya ce lallai ya kamata manoma da makiyaya su rungumi wannan yunkuri da gwamnatin tarayya ta fara yi wannan tsari da mai girma shugaban kasa ya bujiro da shi tabbas idan aka samu yanayi kyakkyawa aka kirkiri shi ruga din wanda a turance ake kiransa grazing reserve areas zai taimaka wa mutane kuma su kan kansu makiyaya kenan za su samu matsuguni su samu damar 'ya'yansu su samu dukkanin tagomashi amma wasu jihohin kudu maso gabas da kudu maso kudu da kudu maso yamma har da wasu a arewa sun fito fili sun ce su ba za su amince da samun wuraren kiwo a jihohinsu ba duk da cewa kwamitin ya ce sai an yi tuntuɓa tare da wayar da kan jama'a kafin a kai ga tabbatar da shi a jihohin. Kwamitin ya yi aiki ne a ƙarƙashin shugaban ma'aikata na fadar asorok Ibrahim Gambari da gwamnonin Kebbi Ebonyi da ministan albarkatun noma da ministan albarkatun ruwa da ministan muhalli. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaishe ku duka wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi hau ɗare ɗan to shi mara. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Kamar yadda muke a nan gundumar kwalambiya. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ci gaba da duba ire-iren fa'idoji da suke kunshe cikin wani tsarin daidaito. da aka samar a karatun jami'o'i da na kwalejojin fasaha a Najeriya, wanda aka dade ana kuka a kan tsarin duk da cewar da dama suna ganin cewar wannan shirin ya ɗauki lokaci kamun a yanzu aka aiwatar da shi. Za ka samu masu digiri a Nigerian University yanzu ba su iya turanci ba. Hausan ma to tun daga ban ba ba haushi ba ba su iya ba. Amma da suke so going through the process shikenan yanzu digiri ma kam sayan shi ake yi a online ma za ka samu a mai open ma za ka samu an ce wani open university da mu rubutu sai ka yi shi sai hannun ka ya abu amma yanzu makaranta kawai ana ce canji da abu to me bambanci bambanci ya zama iyawanka kowane irin digiri kake da shi inda baka iya iyawa ya kamata a cire ka kuma ko baka yi karatu ba in kana da kwarewa to ya kamata a barka auren to performance ne shi yasa an kin je namu american system of uh, uh, karatu baki taba ji mutum ya je kawo ingila ko abin ya je siyo ya dawo daga nan bai iya turanci ba bai iya komi ba don komi sai an yi shi bisa ka'ida to alhamdulillah yau uh, majalisar dattawa sun yi dattako don ni am affected abun da ya cucuce ni lokacin ni dan kauye na zo ba counseling ba wanda zai ban shawara iyayen nan masu ba karatu suka yi ba kuma a najeriya mu na yau musamman a arewa har da kudu ɗin ma talaka sun fi masu hali yawa to deliberately ake wannan discrimination don yanzu zaka je ofis goma ka nemi ɗan talaka ba za ka samu ba amma da kuma zaka je eh, ofis goma takwas zaka samu ɗan talaka ne don su ne mu ne masu kwazo mai halikan ai bai damu ba don already ya tashi a gidan kwano mu a gidan cin kama maka aka muka tashi kamin muka gani an fara buga kwano mu da kafa muke tafiya kamin da kuma mun zo kamin nan daga baya muka zo muna samun takalmin tayan mota kin gane kamin nan daga baya mun zo muna gani abin da muke kira shi taka burodi don in ka sa silifas din yana da laushi sai a ce kamar kana taka burodi ne kuma a lokacin ma university suna da ka'idan ɗalibai da za su ɗoka bisa ana adalci ne bisa a ce local government local government to wannan gyaran da aka yi mai kyau ne kuma ben da gyaran nan a ko ina ya kamata ya zamanto kwarewan mutum shine girman mutum da a yi aspirin civis kowane shekara biyu ana yin jaraba jarabawa nan ba a magun-magun a ciki me za ka ce ma waɗanda ke cewa mutumin duk da ya yi makarantar kimiyya da fasaha shi ya zaɓa ya je makarantar kimiyya da fasaha alal misali hmm. a ce yanzu ana neman masu eh, takaddu darussa kamar biyar ko shida sai ni na samu darasi guda hudu kawai bai isa jami'a su ɗauke ni ba amma makarantar kimiyya da fasaha sai suka bani gurbi to an ce ni ce na zaba in je makarantar kimiyya da fasaha saboda haka bai kamata a daidaita babbar diploma dina. da kuma wanda ya je digiri saboda ya samu darasin da ake bukata duka ba. Da farko ma yanke darasa a kan cewa kana da darasi biyar ko darasi shida duk wannan ɗin mazalunci ne. Abun da ya kamata in za ka shiga jami'a ka je kai jaraba ya shiga jami'a shine jam. In ka samu credit kaza za ka yi course kaza za ka je university kaza ko kana da credit guda uku ko kana da credit biyu ko kana da credit nawa ne ba ko baka da credit idan an yi wancan jarabawa an kaci sai ka shiga jirgin university amma magana a kawo maganan credit din kaza ni na ce miki ina da ina da ina da AAA guda bakwai kun ka miki certificate seven subjects takwas ne to amma idan za ka shiga university ana da jam a lokacin mu na ka introduce jam 1978 to in an yi jam in ka ci point din cut off point sai ka shiga university joint admission and matriculation na exams to don me kuma za a ce kai don kana da credit uku ko hudu ko biyar kuma bari gaya miki da cewa kana da credit a mathematics ko kuma english zai qualify naka ka shiga bai taba ba da ni tsohon malami ne na koyar shekara ashirin baya garanti akwai kanina da bai da ilimi da farko a primary school har ni na gani kamar ba zai yanzu bari gaya miki yana da phd a mathematics and computer science ki je university of maiduguri kuma ba wai abin nan ba a ci yake a un suka ya zai phd na shi to a sai a primary school fa baya samun number one to ten ma da aka zo yana tashi yana improving daga baya performance na shi yayi kyau to wannan standard da suke setting akan wai eh, secondary school eh, abin degree da mai wannan ba daidai bane iyawanka wanka. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da muke tafe da shi kenan a yau, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk ilahirin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf. Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku wuni lafiya. Can hakika ba da garɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. ra'ayi na farko ra'ayinka ne baffa haruna bajoga kace ganawar sirri da aka yi tsakanin tsohon shugaban mulkin sojan najeriya janar ibrahim da masu baban gida da obasanjo da kuma saraki da wasu jigajigan pdp bai zo mana da ba maki ba duba da yadda muke kara tunkarar zaben shekara ta 2023 sai ra'ayin abubakar lawal gidan dan maye jaggaba kace to gwamnan jihar katsina aminu bello masari mun ji furucin da kai akan yankin da ke fama da tashin hankali a jihar ka ta katsina da kace mutane su tashi tsaye su kare kansu daga hararen 'yan ta'adda tun da gwamnati ta kasa to ya kamata ku taimaka wa jama'a da makamai da kayan aiki saboda su ma 'yan ta'adda daga wasu ne suke samun makaman da suke zalunta jama'a ra'ayi na gaba ra'ayinka ne haruna muhammad katsina kace gwamnatoci da hukumomin tsaro ya kamata ku ƙara azama wajen samar da ingancin tsaro duba ga yadda 'yan ta'adda ke ci gaba da zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga aminu adamu malam maduri da dr dunari da kuma umar baban yaya sabon gida a jihar jigawa kuka ce muna fata wannan sabuwar dokar kason albarkatun man fetur ta ƙasa da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya sa wa hannu ta amfani talakawan kowane yanki ta kuma kawo ƙarshen kallon hadarin kaji da wani yanki ke yi wa wani to sakonni da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan hankali za mu rika karantawa kenan a yau amma kafin mu karkare ga baba ya sake shigowa da tashin muhimman kanin labarai. alheri a takaice jama'a amurka dai ba su kaɗai ne suke shan zargi akan kuskure lissafi game da sauran ayyukan taliban ba su ma shugabanni a turai da mashawartansu a kan tsaro suna shan sukan lamiri da matsi a kan rashin gane yadda ake fuskantar dambarwa cikin hanzari a afghanistan tun lokacin da shugaba joe biden ya yanke shawarar janye sojojin amurka daga kasar ta tsakiyar asiya a birtaniya prime minister boris johnson da manyan ministocinsa suna shan zargi daga 'yan majalisar dokoki na jam'iyyarsu da ma jam'iyyar adawa akan gazawarsu wurin shirya kwashe mutanensu kafin taliban ta ƙara ƙaimi bayan da amurka da ƙungiyar nato suka yi niyyar janye sojojinsu ambaliya ta kashe akalla mutane 22 a jiya lahadi kana ma'aikatan ceto suna nan suna neman mutane a cikin gidaje da suka rushe da kuma buraguzai da suka yi sanadiyar ɓacewar mutane a cikin wata ambaliyar ruwa ta tarihi a tsakiyar jihar tennessee a ranar asabar ambaliyar ta lalata hanyoyi a yankunan karkara da hanyoyin layin waya lamarin da suka saka mutane a cikin rashin tabbas akan ko 'yan uwa da abokan arzikinsu sun tsira daga wannan ambaliya. To masu saurare kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma ku tare mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido. kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da twitter da facebook da ma youtube domin samun karin bayanai da kuma yin tsokaci. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da Julie Gresham da ta haɗa shiri alheri ke muku fata alheri sai kuma can zuwa anjima idan Allah Ubangiji ya nuna mana.